بإحسان إلى المدين أما بعد ينقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشاء سرق وطن جماد الأولى على فريق دا أربع دا هجرية كما يومنا ومشاء شاء وطن ومشاء شاء بيو شكرة تدبو بيو دا 22 miladiya a wannan majalisi namu na karatun almuwarta da ke masallacin ijiya sunna ɗan majalisu gwammaja 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a cikin birnin karin najeriya har yanzu nan a cikin littafi na tara a cikin littafin almuwatsa kitabu fasir salati fistafa mun shiga babi na 25 shine babu jami'u jami'u jami'u targhib fi salah hadisi na 485 bismillah alaikum بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع الترغيب في الصلاة قال الإمام أبو مروان عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر, وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق barakallahu fikum to mun karanta wannan hadisin mun dan fara sharhin sa zuwa tabbatar da waye wannan mutumin da kuma ruwayoyin da suka zo wajen ayyana ko waye shi abin da ya rage mana shine faqala lahu sai ya ce da shi faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ah, ko kuma sai yawa hatta fa idza huwa yasalu an al-islam fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi khamsu salawatin fil yawmi wal da alama tambayar da yake yi wadda talha yake cewa ba ma jin ne yake fada tambaya ce game da abin da ya shafi rukunan musulunci wannan shine zahir wallahu a'lam hatta dana فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن أركانه وشرائعه بعد التوحيد والتصديق wannan yana ƙara tabbatar da cewa zai yi ba kitar dimam ko da sa'ala ba ta bace tun da shi dimam kamar da ya zo ma bai ma yadda ma yanzu yake so ma yadda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai fara tambayar man khalaqa as-sama wa man khalaqa kaza wa man khalaqa kaza amma shi wannan ya san musulunci ya san Allah ne ya halittu kuma ya san ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah amma abin da bai san ba ya za a yi bautar sai ya zo yake yin tambaya a nan kuma zai nuna maka cewa mai da'awa zai iya cin karo da kowane irin mutum to kuma duk amsar da ya kamata mai da'awa ya bayar ya kamata ta dace da shi wannan mutum tunda ka wanda zai zo wajenka bai san abin ba to amsar da zaka bayar sai ka bashi amsar wanda bai san abu akwai wanda kuma ya sani karin bayani yake nema sai ka bashi amsar da ta dace da ta mai neman karin bayani sai manzala sama ke cewa khamsu salawati ai hunna khamsu salawati kuma ya halatta ya zama khamsa salawat ai kud khamsa salawat dauki salloli biyar da kake jin labarin ko da kila ma kafin ka zo ma kana yi to ka ɗauke su ka yi ka bauta wa Allah da su kuma anan abin da yake nufi shine ai iqamatu khamsi salawat ka tsayar da sallolin nan guda biyar tsayar da su kuma shine ka yi su akan kari kuma ka yi su a irin tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya koyar khamsu salawatin don haka zai iya ɗaukar duka wata uku ko ka ce kamsu salawatin ai hunna kamsu salawatin ko kamsa salawatin ai kun kamsa salawatin in ya zanto kamsa kenan kamsu salawatin salloli ne guda biyar da za ka tsayar da su ya zo a ruwayar bukhari ta hanyar ismail abu ja'far an aji suhail bihi cewa da ya zo sai sai akhbirni ma za faru da Allah alayya min as-salati na san batun sallah ina so in ji amma wacce ce ta tilas a cikin sallolin da Allah ya farlanta mu ya wajabta mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bashi wannan amsa ya gaya masa cewa ga sallar da za kamar yadda ke cikin waccan ruwaya kenan faƙala sai ce a salawatul khamsu su ne salloli guda biyar fil yawmi wal layla da zaka yi su tsakanin yini da kuma dare bayan su babu abin da ya zama wajibi a karka, fi ma yadharu min min min nafs al hadith to anan ya faɗi arkanin islam ya faɗi sallah ya faɗi azumi ya faɗi zakka amma bai faɗi hajji ba amma a wancan ruwayoyin da muka kawo an faɗa hadda da hajji to a nan sai yake cewa hal alayya gairu ha to ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam bayan salloli guda biyar da na tsaye da su akwai wasu sallolin wajibi bayan guda biyar asuba da azhar da la'asar da magariba da isha qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a illa an tatawwa sai fa in kana so ka yi nafila to a nan sai malamai suka yi saɓani a kan shin bayan salloli guda biyar ɗin akwai wata sallah ta wajibi ko kuma babu zaɓar jumhur jumhur na malamai cikinsu akwai malikiya da shafi'iyya da hanabila akan cewa waɗannan sallolin su ne iya sallolin wajibi domin mutumin nan ya zo ne yana tambaya a lokacin bukata a hankalce kuma addinin cama ba ya halatta ga masani a tambaye shi a lokacin bukata kuma ya jinkirta jawabi a wannan lokacin shi sa ƙa'ida take cewa la ta akhirun bayani an waqtil haja Ba ya halatta ga wanda yake da iko da dama da masaniya akan yayi bayani in aka zo da bukatar bayanin ana tsaka da buƙata da halatta a a ki ba da halatta a ki ba wajibi ne a faɗa to amma hanafiya alaihim rahmatullah su sun wajabta wutiri suka ce ita ma wutiri wajibi ne a yi ta wannan in an tuna a can lokacin da muka zo matsalar wuturi mun tattauna matsalar da tsayin ta da fa'inta mala ismail ma ya zo ya fita kan matsalar saboda ka bawa bukatar sai mun sake maimaitawa an raji dai shine kaulin jumhur kuma abin da ita su hanafiya suna da bambanci tsakanin farilla da wajibi to wannan sai suka dauki wuturi a matsayin wajibi kace ba yadda za a yi manzo Allah sallama ko tafiya yi ya kiyaye akan ta in zama wajibi ba kuma har an gaya masa an ce wani baya yin mutuli sai manzo Allah ce zaka bala shaytanu fi uzurai to haka wannan shaytan yayi fitsari a kunnansa fitsarin shaytan a kunnan mutum kuma uquba ce gare shi kuma ya zai Allah ya mutum uba akan abin da ba wajibi ba amma jumhur sun tafi akan cewa sunna ce mai karfi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, baya bari wasu ma kuma sun faranta raka'atai alfajar saboda ita ba maza Allah sallama yana rama ta koda bayan ta huce shi amma arraji shine ba wajibi